jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada a farkan tv kamar da yadda kuka sani a wannan channel muna kawo muku bayanai da suka shafi lafiyar ku magungunan gargajiya ilimtarwa da faɗakarwa a yau za mu kawo muku bayani ne akan maganin olsa kamar da yadda muka sani ciwon olsa yana daga cikin cututtuka da yake addaban jama'a da dama yake damun wannan al'umma don haka wannan yasa lokaci bayan lokaci mukan duba muku maganin ƙwarsa ingantacce wanda muka tabbatar da tasirinsa sai mu muku bayani ku je ku aikata domin samun waraka daga ciwon ulcer a maganin ciwon ulcer da zamu bayar a cikin wannan bidiyo magani ne mai sauƙin gaske cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka iya haɗa shi kuma duk wanda ya amfani da wannan magani cikin dan ƙanƙanin lokaci zai rabu da ciwon ulcer da yaddan Allah to amma kafin mu faɗi maganin muna roƙon arzikin ku ku duba daga ƙasan wannan bidiyo namu za ga inda aka rubuta alwahada afirkan tv a gaban shi za mu ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. wannan zai ba ku dama fa muna sanya sabbin bidiyon mu a sanar da ku kar ku manta ku danna like ku yi sharing wannan bidiyo zuwa ga facebook da whatsapp da sauran kafafen sadarwa domin jama'a su kalla su yi amfani da wannan magani su samu waraka daga cuta ku samu lada mu ma mu samu lada maganin ulsa ingantacce ne za mu muku bayani a cikin wannan bidiyo kuma yana da sauƙin haɗawa abu biyu kacal ake haɗa maganin ulsa nan da shi menene wannan abun shine za mu nemi namijin goro za a nemi namijin goro adadi mai dan yawa kamar misali a samu guda goma ko kuma zuwa goma sha biyu sai a cire bawansa sai a daka shi sai ya zama gari sai a shanya idan ya bushe sai a ƙara dakawa sai a niƙa shi ya nukui-nukui ya yi laushi sosai to sai a rika ɗiban wannan garin na namijin goro sai a rika a haɗa garin namijin goro da zuma zuman kuma dole ya zama ingantacce wanda bai da haɗi mara haɗi zuma tsantsaryen zuma wanda ba shi da haɗi sai a haɗa sai a rika cokali ɗaya na wannan haɗin maganin da safe da ran da yamma duk wanda ya amfani da wannan haɗin da yaddan Allah zai rabu da ciwon wato ulcer kamar yadda muka sani shi namijin goro ana amfani da shi a magunguna daman gaske kuma yana da sanadari da yake kashe kwayan cuta a haka shi ma zuma masu bincike sun tabbatar cewa an yi gwaji an sanya zuma aka hada shi da kwayan cuta ƙarshe bayan wani lokaci aka ga zuma ya kashe wannan kwayan cuta din saboda haka zuma mai kyau yana daga cikin yana kashe kwayan cuta kowane iri saboda haka idan aka hada namijin goro aka hada da zuma ana samun waraka daga ciwon olsa a sannan kar mu manta shi zuma din nan fa Allah ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani wanda za mu ga shi ma wani karin daraja ne na cewa ana magani da zuma don haka ba tare da na tsawaita muku ba kar ku manta dai ku danna mana subscribe ku danna like ku share idan kuna tambaya ku mana ko kuma a buɗe take domin muna yin wannan abin ne domin taimaka ma jama'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh